Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25-31-41-60 a Nijar kuma ana kama mu a tashar Motivate Africa da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara Nomad Sarauniya Dalal da Niyya a Ghana kuma ana jin mu a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyu Hausa ko sashen Hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake da muku da wani sabon shiri. Sabon shiri wannan daren. A shirinmu na yanzu za ku ji namijin kokarin da sojojin sama Najeriya ke yi a jihar Borno. abin da zai canza ko kuma abin da zai ci gaba da tabbatarwa shine cewa haka kuma za ku je mu dauke da rahoto akan ranar kwai ta duniya a maiduguri na ɗaya musamman kaga kwakwalwa ba abin da ya fi da shi a cikin rayuwa don komai sai kana da kwakwalwa bayan waɗanda rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai an sha kanun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi yau Asabar cewa ga dukkan alamu labarin makomar ɗan jaridar nan ɗan ƙasar Saudiya a ta bakinsa ba zai yi kyau ba, watakila an kashe shi. Khashoggi wanda kan caccaki yariman Saudiya mai mulki Muhammad bin Salman a rubuce-rubucensa ya ɓace tun bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya ranar 2 ga watan oktoba to amma shugaba trump wanda ya yi gargaɗin cewa muddin ta tabbata cewa kashe hashogi aka yi za a ɗau mataki ya kuma ce idan amurka ta dakatar da sayar ma ƙasar saudiya makamai ita ma amurkar za ta cutu ko da kuwa ta tabbata cewa saudiya ta kashe ɗan jarida jamal hashogi. ba amurken fastan nan wanda aka sako shi daga tsare shi da aka yi a turkiya andrew branson ya gode ma shugaba donald trump ya kuma yi ma shugaban na amurka addu'a a fadar white house a wata ganawarsu da aka yada ta kafar talabijin a yau dinnan asabar. an tsare birnin a kasar Turkiya na tsawon shekaru biyu. da yake jawabi da koko yabawa da amfani da hanyar diplomasiya da aka yi mai sarƙaƙiya aka sako shi birnin ya ce game da amurka ina matukar ƙaunar wannan ƙasar shugaba trump ya gode ma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan saboda dawowar birnin gida bayan da wata kotun turkiyya ta sako shi jiya jama'a to sai dai trump ya ce babu wata jejeniyar da aka cimma kafin turkiyyar ta sako brinson to amma ya ce sakin brinson din na iya inganta dangantakar kasashen biyu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ya kamu da cutar ebola wanda shine na farko tun bayan da cutar ta sake bulla a wannan karan a cewar shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ina mai baƙin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke beni ya kamu da cutar ebola kuma yanzu haka ana kan masa jinya a cewar laila zargui a wata wasikar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labaran reuters ya samu labarin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya ke gargadin cewa yawan yaduwar cutar ebola ya rabanyu har ma da dori tun daga watan satumba tamkar fagen daga abinda gwamnan florida rick scott ya faɗa kenan a lokacin da yake zagaye gabar mexico beach garin da mahaukaciyar guguwar nan ta Michael Tadira. Zuwa yanzu an gano gawa guda cikin baraguzan garin da ya kaca-kaca wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla sha shida tun bayan da mahaukaciyar guguwar ta mataki na hudu ta fantsamo Florida Panhandle. ta kuma kada arewa har zuwa georgia da carolina ta arewa da ta kudu da kuma virginia jami'an wato jami'an jihar sun ce mutane kimanin 300 sun yi watsi da umarnin tashi da aka ba su to amma ba a san ko daga bisani sun tashi gab da aukuwar lamarin ba wani rahoto a jaridar washington post na cewa gwamnatin shugaba donald trump na duba yiwuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba 'ya'ya da iyayensu a kan iyakar amurka da mexico rahoton wanda ya danganta lamarin da wata majiyar da ta so a sakayata yata na cewa ana tunanin yin hakan ne saboda abin da majiyar ta kira ƙara kwararowa da iyalai ke yi daga kan iyakar amurka da mexico ɗin. labaran duniya ka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yan sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da rahoton hassan maina kaina daga abuja akan sanarwa hedkwatar rundunar sojojin saman najeriya cewa jiragen yakin ta sun gurguza wani sansanin mayakan boko haram hassan mai kai na gare ka Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kule Daramola, ke mani karin bayani inda ke cewar jiragen yakin sojojin saman Najeriya sun kai wani kazamin hari ta sama inda suka rugurguza wani sansanin horas da mayakan Boko Haram a Malkonori da ke kusa da ƙauyen Tumberego a arewacin jihar Borno. Tun da farko dai bayanan sirri sun nuna cewa sojojin sun gano gine-gine da 'yan Boko Haram da suka yi da launi mai kama da na sojoji da kuma ramuka da aka tattauna don samar da horo ga su mayakan. Kazalika sojin saman Najeriya sun gano dandazon gungun 'yan Boko Haram a wannan yanki. take kuma a jiragen yaƙi samfurin alpha jet suka tunkari wannan wuri kuma suka masa kace-kace jiragen yaƙin kazalika sun kuma afkawa wasu jerin gwanan wasu motocin na mayakan boko haram kusa da ƙauyen materi a wajajen metalle kangarwa da tumbin rego ko menene wannan hare-hare zai canza a yakin da ake da 'yan boko haram tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro win commander musa isa salmanu mai ritaya to abin da zai canza ko kuma abin da zai ci gaba da tabbatarwa shine cewa maboko haram ɗin cewan babu wurin buya a duk inda suka shiga da kuma duk manufansu ana nan akwai wa'anda ke kallon su kuma za su mai da martani a sanda suka ga ya cancanta yana da muhimmanci sosai su san cewa jiragen air force na nan sama suna kallon su kuma suna ganin abubuwan da suke abin da zai canza kenan kuma abin da zai ƙara jaddada ma 'yan Najeriya kenan. A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya kamata mazauna shiyar arewa maso gabashin Najeriya su sani cewar su ma fa akwai rawar da za su taka wurin taimakawa sojoji a samu nasarar wannan yaƙi cikin gaugawa. A tattara bayanai a karfafa yadda ake tattara bayanai a yan mazauna wuraren nan ya kamata su rungumi wannan yaƙin. yadda fahimtar da suke yi ma soja ya zan suna taimaka musu da bayanai wanda yanzu a halin da ake ciki wannan gaskiya ba a samu za ka ga uh, ƙauyuka sun san cewa ga abin da ke faruwa amma da wuya ba ba ma su rundunar soja irin wannan bayanin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Soja wuta, babban kone gwamna. Ruwan kaya miya allura. A gaida Hassan mai na kaina daga Abuja bari mu je Maiduguri jihar Borno inda wakilinmu Haruna Dauda biyu ke dauke da nashi rahoto kan ranar kwai ta duniya. rana ce da aka keɓe a matsayin ranar kwai na duniya wadda masu kiwon kaji da sarrafa abincin kaji da ma maganin kajin kan yi bitan irin al'amuran da ke shafan harkokin nasu da kuma hanyoyin da za a bi wajen inganta sana'ar kiwon kajin an dai gudanar da wannan biki na wannan shekara a garin maiduguri na saboda irin matsalolin da ake fuskanta musamman na rashin abinci da ke gina jiki ga ƙananan yara da ake kira malnutrition sakamakon irin rigingimun 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ya jefa dubban waɗannan yara cikin halin kakani kaye da haka wannan ƙungiya ta dauki aniyar taimakawa yaran da suka samu kansu cikin wannan hali da ma marasa lafiya da ke kwance a asibitoci wanda ta zaga don baiwa waɗannan mutane kwai kyauta Malam Ibrahim Ezekiel dai shine shugaban wannan kungiya na 'yan kaji ta ƙasa na kuma tambaye shi ko ne alfanun wannan rana take gare su ga dai abin da ke cewa. Muhimmancin shi shine duk a cikin abubuwan da Allah ya ba dan adam kwai yana ɗaya daga cikin muhimmanci don kwai ya kunshi duk abin da jiki yake bukata. da haka kwai yana da muhimmanci tun kafin mutum ya fito duniya har ya koma ga duniya kuma shine abu mafi sauki na abinci wanda kowa zai iya samu akan lokaci yanzu akwai wasu abinci talaka bai isa ba amma kwai da biyu ko a lokacin muna yara so kwai yana kowa yana bukatan kwai musamman in muka duba gefen duniya da suka ci gaba suke da ilimi za ka duba abinci ya taimaka kwarai da gaske kuma ko mu a nan a ƙasan nan in muka duba iyayenmu suna da hatsaka suna da daɗewa a duniya in ka duba abincinsu kwai yana ciki ɗaya daga ciki so duk wannan yana nuna mahimmancin kwan ne amma kowane kwai yana da wannan abin da ah, sinadari da jiki yake bukata so don haka duk a rayuwa ba inda za ka yi ba tare da kwai ba to kowane irin alfanu ne za a iya cewa mutum na amfana da shi daga wannan kwai na ɗaya musamman Ka ga kwakwalwa ba abin da ya fi da shi a cikin rayuwa don komai sai kana da kwakwalwa yaron da yake cin kwai za ka samu ko result ɗin shi kokarin shi a makaranta kai dattijo ka san in kauce shekara arba'in zancen mantuwa ya fara shigowa amma ina tabbatar maka in kana jin kwai za ka ga mantuwanka zai ragu that is za ka samu retentive memory then jikinka wayansu da ana cewa in kana cin kwai ko zai kara ma cholesterol a'a kwai complete diet ne in ma kana so ka rage jiki kaga in ka ci kwai biyu da safe ko zai iya rike ka a wuni ba duk abin da jikinka yake so in ka ci kwai biyu na ya isa kaga ba za ka yi ta biyu ba da kwai biyu. to ko menene matsalar masu kiwon kaji da ma sana'ar kwan ke fuskanta ne a tarayyar najeriya ga dai malam ezekiel din da abin da ke cewa. a babban matsala shine na ɗaya generally ga harkar noma riba da eh, banki suke nema ya yi yawa duk lokacin da duniya musamman inda suka ci gaba za ka ga riba baya wuce ɗaya fasan cikin ɗari in yayi yawa uku cikin ɗari amma a najeriya ana zancen riba kashi ishirin cikin ɗari to yaushe za ka eh, yi riba ka ba banki ka biya su kai kuma ka samu wani abu kuma shi ɗan najeriya nawa ne yake komawa gida da shi kamar ma'aikaci malam ezekiel ibrahim kenan shugaban kungiyar masu kiwon kaji na najeriya ke bayani game da mahimmancin ranar kwai na duniya da ma mahimmancin kwai ga jikin bil'adama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a To Haruna Dauda biyu kenan daga birnin Maiduguri jihar Borno yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. APC ta ce za ta kai sunan ɗan takarar gwamna na zamfara ga hukumar zaɓe duk da hukumar ta ce jam'iyyar ta rasa damar. Ibrahim Masari sakataren walwalar jam'iyyar ne. Za mu je kotu don mun shari'a ta kama musu burki in har mun kai musu ci ba kansa ba. Ɗan takarar PDP Atiku ya gana da Obasanjo inda Matthew Kuka da Dr. Ahmed Gumi suka shaida ganawar. Jigon APC Inuwa Yahaya ya ce SAC na da muhimmanci a jam'iyyar. Haɗin kan da muke da shi SAC za mu yi APC daga sama har ƙasa. APC ta kafa kwamitin sauraron korafin takarar fidda gwani inda tuni waɗanda ba su gamsu ba irin Usman Dugga suka kai kara. A fito a yi magana don a samu gyara mu ɗinke don mu tafi tare. Muhammad Rabiu maza wajen ɗan majin Katagun ya ce Buhari ne mafita. A yanzu dai kan ba mu da wani wanda ya wuce shugaba Muhammadu Buhari mu talakawan Najeriya Allah ka maimaita ma Buhari wannan kujera 2019. Gwamna Fayoshe ya ce ya gadarwa Fayami naira miliyan 327 sai dai ba zai halarci rantsar da sabon gwamnan ba dan ranar zai ziyarci EFCC. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jaban su ne Sheikh Kabiru Gombe da rabar Murtala Mati ga Sheikh Kabiru Gombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abin da nake so ku 'yan uwa 'yan arewa ku fahimta shine ubangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya a nan najeriya kuma ya ajiye mu musulmi da kiristoci haka ubangiji ke so ya mun zauna ko mun zauna na shi a ajiye mu inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki yana iya ajiye musulmi zalla idan kiristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana iya an kiristoci zalla kamar ya zama ga wasu sassa na duniya amma mu ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya a mai da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban in ka ga musulmi da kirista ana faɗa to ɗayan uku ne ya faru abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba abu na biyu ko shi kiristan bai san addinin sa na kirista ba abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatarsa ta duniya ko bukatarsa ta siyasa ko wata bukatarsa ta daban ta ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi haɗa su fada Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma Ya yace wa tajidanna wadda ta lil ladina amanu allazina qalu inna nasara a dukkan al'ummar ake da su a duniya yahudawa da mushirikai da majusawa da sauran al'umma sai Allah madaukin sarki ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da kaura Allah madaukin sarki ce kamar kiristoci sai da haka ne ban ga dalilin zai face kirista da musulmi suna fada in dai ba mai nuna wa musulmi da kauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani ya tabbata dalili na gaba Allah madaukin sarki ce zalika bi annahum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah madaukin sarki ce dalilin da yasa ake sakar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashin hankali ba jahilci shi yake kawo kashe-kashe jahilci shi yake kawo fada shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba dalilin na uku sai Allah ya ce rubanan a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba domin ba a samun daman yin bauta ga ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ce wa annahum la yastakbiru sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne a ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama shi yake da wahalar sha'ani zama da shi sai an samu cece kuce zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali sai an samu rashin zaman lafiya Allah ke su kiristoci ba su da wannan magana ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci musulmi ya san addinin musulunci ba dalilin da zai sa su fara tsakani bayan wannan Allah madaukakin sarki da ya zo yin magana akan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama Allah ya yi magana akan annabi Isa dan Maryam sai ce waje Allah fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma Allah ya ce waɗanda suka bi annabi Isa dan Maryam kada su ne kiristoci sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausi a cikin zuciyarsa a ce zai kwantar da ɗan adam ya yanka wannan ba zai yi ba ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam wannan ba zai yi ba Allah ya ce to mabiya alaihi isa Allah ya sanya tausi a cikin zuciyarsa wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsa wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kyautoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin alƙur'ani mai girma Allah ya ce ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi idan haka ne ban yadda za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin sosul ma'ida da allah ya zo magana akan alaƙa tsakanin musulmai da kirista sai allah maɗaukin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min al ladina utul kitaba min qablikum allah yake kamar yadda musulmi na halatta ka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta ina da aka halatta wa musulmi ya auri musulma shi ƙur'ani ya ya halatta masa ya auri ba ya auri wato wacce aka bata littafi irin ta idan aka ce an halatta maka ka auri yar mutum sai ka auri yarsa yanzu irin alaƙa ne ta da shi kaga shi wanda ya haifi yar ya zama surukinka ya zama uba a wajenka ta fuskar surukanka abin da turawa ke cewa faza illo mahaifiyarka ta zama surukarka ta zama uwa a wajenka a surukuce abin da bature yake cewa mauza illo yayin da ko kaninta ya zama dan uwa a wuce a surukance abin da ake cewa brother illo yayarta ko kanwarka ta zama yar uwa a wurin a surukance abin da ake cewa sister illo to ya za a samu tsakanin ta da faza illo tsakanin ɗa da moza illo tsakanin ta da braza ko sinsa illo a samu kuma ana kashe juna ana ainihin ko da dukiyar al'umma wannan addini guda biyu duka ba su karantar da wannan ba duk sanda da wannan yana faruwa kamar da na a baya lalle za ka samu cewa ko dai musulmin bai fahimci musulunci ba ya ke kirista abokin gaba ko kuma kirista bai fahimci addinin kirista ba ya sa ya ɗauki musulmi abokin gaba ko akwai wani mugu a gefe saboda bukatar saka siyasa ko wasu bukatunsa na duniya ya haɗa wa'annan masoya juna ya haɗa waɗannan surukai kamar yadda Qur'ani mai girma ya kira su ya da fitina da gaba a tsakanin su. Shi ma rabar Murtala ya ce. Jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne rabar Murtala masu ɗan gora, ni ne kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa a jihar Kano. ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin najeriya allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe kabila jinsi al'ada da addini da ke tsakaninmu haka allah yake son ganinmu muna karanta yadda allah ya rarraba harsuna 'yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara da Allah ya zo mu kasance da harshe ɗaya al'ada ɗaya addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ciri da zama tare dole ne mu darjanta juna mu nika fatan alheri da juna mu nika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko juna babu wata riba da rigima rikici fada ko da juna ko kashe kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani ubangijin mu yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunar tuna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna sanin cewa mu ba za mu tsokaci ko mu tsokani rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka giya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda wa ba wani wanda zai ga ubangiji abin da kai da bakin ciki kasar mu najeriya ta zama filin ta zai rikici fada kashe-kashen juna da sunan addini eh, musamman arewa kashe-kashen rayuka a plateau a benue a taraba a adamawa a kudancin kaduna da kuma damfara. babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai ci da bakin ciki iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma ribar zaman lafiya tare menene ya sa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba me ya sa ba za mu daina raina da kyamar juna ba me ya sa ba za mu haɗa kai da juna ba fastoci Cikin ikilisiya da da kuma limaman addinin musulunci Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudu da zaman lafiya a ikilisiya da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a san mu da wayannan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma makwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene faru ina muka samu wannan da wannan muke yawa a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya taro arziki da kuma kyakkyawan zamantakewa a tsakanin mu na gode bisa lau. Jalla allazi wahidu nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Wasanni a takaice. shugaba na Najeriya Odun Igalo ya sami zura kwallaye uku a daidai lokacin da Najeriya ta lallasa kasar Libya da ci hudu da nema a wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafar ta cin kofin nayar Afirka ta baɗi da suka fafata a yau Asabar. Wannan nasarar dai ta daga Najeriya zuwa matakin ta biyu a rukunin E tare da bambancin maki ɗaya tal tsakaninta da kasar Afirka ta kudu da ke saman rukunin wacce ita ma nasara ta yi tare da lallasa kasar Seychelles da zunzurutun ci shida da nema. Najeriya wacce ta kasa samun shiga gasanni biyu na baya baya na cin kofin nahiyar afirka a shekarun 2015 da kuma 2017 a yanzu ta karfafa fatan samun fafata gasar ta shekara ta 2019 mai zuwa a kasar kamaru a sauran wasannin neman gurbi na gasar ta nahiyar afirka da aka fafata a yau asabar namibia ta bi mozambique har gida ta doke ta da ci biyu da daya yayin da ita ko kasar equatorial guinea ta sha kashi a hannun madagascar da ci daya mai ban haushi shahararren dan wasan kasar masar muhammad sala ya dawo kungiyarsa ta liverpool a ingila tare da rauni bayan buga wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar masar din ta doke swatini da ci hudu da daya a jiya juma'a mataimakin kocin kasar ta masar hani ramsey ya ce binciken farko da likitoci suka yi ya bayyana cewa dan wasan ya sami kullewar tsoka ne a kafa yana kuma fatan cewa lamarin bai uzura ba an naɗa tsohon ɗan wasan gaba na ƙungiyar arsenal terry henry a zaman sabon kocin ƙungiyar monaco ta ƙasar faransa akan ragin da zai kai har ya zuwa shekara ta 2021 henry ɗan shekaru 41 a duniya wanda tsohon mataimakin kocin ƙasar belgium ne ya soma aikin horarwa ne a ƙungiyar ta monaco inda ya taimaka mata ta lashe gasar 1 ta ƙasar faransa a shekarar 1997 ƙungiyar ta monaco dai yanzu haka ita ce ta 17 a can ƙasan teburin gasar ta 1 dalilin kenan lamarin da ya sa ta sallami kocin ta leonardo jardim a ranar alhamis da ta gabata inda yanzu kuma ta maye gurbinsa da henry a fagen wasan tennis kuma an yi waje da mutum na biyu a duniya wato roger federer daga gasar tennis ta shanghai masters a kasar sin a matakin kusa da na karshe bayan da dan kasar croatia bona koric ya doke shi da turmi biyu a jere to sai dai shi kam novak yakovic wanda zai dare matsayin mutum na biyu din a duniya a jibi litinin shi kam ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan da ya yi galaba a kan ɗan ƙasar jamus kuma mutum na biyar a duniya alexander zverev shi ma da turmi biyu a jere a cikin ƙasa da sa'a ɗaya a wasan kusa da na ƙarshe na gasar za a fafata wasan na ƙarshe ne tsakanin Yokovic da kuma courage Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To madalla masu mu yanzu sai shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi yau Asabar cewa ga dukkan alamu labarin makomar ɗan jaridar nan ɗan ƙasar Saudiya a ta bakinsa ba fa zai kyau ba watakila an kashe shi. Ba Amurkin fastan nan wanda aka sako shi daga tsare shi da aka yi a Turkiyya Andrew Branson ya gode ma shugaban Amurka Donald Trump. To da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu. da karfe 6 na asuba a madadin ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salman abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu chris ni abdulaziz adli toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc